Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a, miya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan halin da hukumar kula da Arewa maso gabas take ciki. Dambarwa bata kare ba a kungiyar masu sukuwar dawaki a birnin Kwanni inda shugaban kungiyar ya ce sam ba a tsige shi ba. Yankin Olu a jihar Imo ya kasa samun salama don fitilar matsafa da 'yan rajin Biafra IPOP. APC a Zamfara na cewa ta shawo kan takaddamar da ta yi awon gaba da dukkan mukamanta a zaben shekara dubu biyu da goma sha tara. Muna da tubalin tsaro da sharhi sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya Alhamis. inda suka yi ta gabatar da furuce-furucen wasu da dama daga cikin masu goron waɗanda suka afka cikin ginin majalisar na capitol a watan jiya da suka ce sun ɗau wannan matakin ne kamar yadda trump ya buƙaci su yi ta wajen fuskantar 'yan majalisar da ke zama don tabbatar da nasarar joe biden na jam'iyyar democrat a zaben watan nuwamba 'yar majalisa daga jihar colorado diana daggett ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilai da ke gabatar da ƙara kan trump ta ce masu boran sun yi imanin cewa umarni shugaban kasar ya basu masu borin sun bayyana ma 'yan sanda karara cewa suna bin umarnin shugaban ƙasa ne to amma babu wata alama nan da nan da ta nuna cewa da yawan 'yan republican magoya bayan trump a majalisar dattawa na juya mar baya bayan wannan zaman hasali ma trump wanda ya sauka daga mulki a daidai lokacin da ake rantsar da biden ranar 20 ga wata na kan hanyar wanke shi daga zargin amurka jiya alhamis ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar myanmar wadda ake kuma kira bama sama da mako guda bayan da sojojin kasar suka hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance hukumar baitulmalin amurka jiya alhamis ta bayyana cewa ta kakaba takunkumi ma wasu mutane goma da kuma ƙungiyoyi uku waɗanda suka taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin bama wadda aka zaɓa a dimokuraɗiyyance wannan takunkumin ba a kan mutanen bama aka auna ba a cewar takardar bayanin baitulmalin hukumar sa ido kan kafafen labarai a china ta ce ta dakatar da kafar labaran bbc daga gudanar da ayyukanta a kasar saboda abin da ta kira saba ka'ida sosai game da batutuwan yadawa a labarai wannan shawarar na zuwa ne mako guda bayan da hukumar sa ido kan kafafen yada labarai a Birtaniya. mai suna da Office of Communications ta soke lasisin gidan talabijin ɗin China na ƙasa da ƙasa. Hukumar ta ce jam'iyyar Communist ta ƙasar China ce ke tafi da harkokin wannan kafar labaran. Wanda hakan ya saba ma dokar Burtaniya wadda ta hana jam'iyyar siyasa iko kan kafar labarai mai lasisi. jiya alhamis hukumar gidan rediyo da talabijin na china nrta ta ce an samu bbc da laifin abin da ta kira saba ma ka'idojin da aka gindaya ma kafafen rediyo da talabijin a rahotannin kafar kan china wanda hakan ke illa ga muradin china da kuma haɗin kan ƙabilunta da yake jawabi a cibiyar lafiya ta amurka jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya caccaki tsarin yin rigakafin mutumin da ya gada sannan ya yi kira ga amurkawa da su haƙuri zai gyara mutumin da na gada bari in gaya muku gaskiya bai yi shirin da ya dace game da aikin rigakafin miliyoyin mutane ba a cewar biden zai ɗau lokaci kafin mu gyara amma za mu gyara a cewarsa biden ya kuma bayyana cewa amurka ta samu alluran rigakafin da za su wadaci mutane miliyan 300 daga cikin jimlar mutanen amurka miliyan ɗari da da 328 zuwa ƙarshen watan yuli a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka joe biden ya ɗage dokar ta ɓaci kan iyakar amurka da mexico sannan ya tsaida karkatar da kuɗi da akan yi wajen gina katanga a kan iyakar a wata wasiƙa ta jiya alhamis ga shugabar majalisar wakilai nancy pelosi biden ya ce ya ɗage dokar ta ɓacin da shugaba donald trump ya kafa a watan fabrairun shekara ta 2019 yana mai cewa babu dalilin kafa ta Biden ya kuma ba da umarnin cewa ba za a sake karkatar da kuɗin haraji da Amurkawa ke biya don gina katanga ba, wanda hakan na ɗaya daga cikin muhimman manufofin Trump. A ƙarshe, yayin da ake ƙoƙarin hanzarta yin rigakafin cutar corona, jami'an lafiya a Amurka sun damu sosai da yadda baƙaƙen fata Amurkar ke can bayan fararen fata game da batun rigakafin. wanda hakan ke ci gaba da tabbatar da rashin daidaiton da ke akwai ta fuskar jinsi a bangaren lafiyar kasar ana ta kaddamar da shirye-shirye a fadin kasar da zammar yin rigakafin mabaƙaƙen fatan amurka gwamnatin shugaban amurka joe biden za ta fara raba rigakafi a ƙananan asibitocin gwamnati da ke amfanar ƙananan jinsuna labaran duniya duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar kula da raya yankin Arewa maso gabas ta ɗau matakan koyawa matasa dubu ɗaya da ɗari biyu ilimin na'ura mai kwakwalwa a jihar Bauchi, Gombe da Taraba da samar da kayan aikin noma. Kazalika, hukumar na cewa za ta yi aikin hanya tsakanin alkaleri da kirfi a jihar Bauchi zuwa Gombe Abba a jihar Gombe. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. Shugaban hukumar Muhammad Alkali ya shaida hakan ne a Bauchi a wajen bikin yaye ɗalibai guda 176 'yan jihar Bauchi waɗanda suka sami horo kan fasahar ilimin na'ura mai kwakwalwa. Kuma duk yaron da ya makaranta akwai in ba sani a kasan yadda ba na cewa idle mind is devil work workshop. Shi yasa mu a commission din muna gani ya kamata a yi musu wani abu wanda za su fara aiki a kansu da duk abin da za a yi gwamnati ba zai ya doke su aiki gaba daya ba. A za musu training a kan jaran telefon da sauran abubuwa. Su da yanzu mun ba su kayan aiki tilin muna gani haka su za su bar aiki da kansu kuma a cikin allah da ramasa sun da su bar aiki wannan wata su za su yi nema ma'aikata wanda za su aiki tare da su gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir ya bayyana godiya musamman ma shugaban kasa a janar muhammadu buhari da ya kafa wannan cibiya kuma sun kawo tallafi na hakika wato ta hanyar ilimi ta hanyar hanyoyi ta hanyar makarantu ta hanyar asibitoci kai har hanyar bunƙasa noma kwamishinan ilimi ilimi na jihar bauchi dr aliyu usman tilde ya yi bayani a madadin makarantun gwamnati da na masu zaman kansu to sun ce eh, sun kawo gobe za mu karba duka face mask guda dubu goma makarantu na gwamnati sannan makarantu na ah, masu zaman kansu su kuma dubu biyar sannan kuma bayan face mask akwai kamar barguna also kuma wannan ya taho daidai da dama muna da makarantu mu na boarding wanda muke dada ingantawa insha Allah za mu samu mu rarrabawa yaran akwai exercise books da sauransu haka da kayayyaki da irin waɗannan wanda suka kawo wanda muna maraba da su ko da ke mu ma dai gwamnatin jiha dama mun sosai da yawa daga cikin su sosai sosai daga bisani na ji ta wasu daga ɗaliban da suka amfana sunana abdulrahman rabi dan kirana na samu daman koyan eh, computer graphic gwamnati kamar yadda kake gani an ba mu kwamfuta sunana khadija rabiu dan rana ni na koyi graphics design ne yin katin aure billboard logo da sauransu ina jami'a ne aji na uku ina ke ga zai taimaka miki zai taimaka mun ta fanni da dama don dogaro da kai haka ba sai mutum ya tambayi kowa ba kuma za ka iya ɗaukan ma'aikata a karkashin ka abdulhamid muhammad wurin amurka daga bauchi a najeriya a jamhuriyar nijar dambarwa ta barke a kungiyar masu sukuwar dawaki ta yankin birnin Kwanni inda membobin kungiyar suka taru suka tsige shugaban kungiyar amma shugaban ya ce shi dai yana nan kan kujerarsa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Shugaban kungiyar na birnin Kwanni da ya aza sharaɗin sai an yi taro a ofishin magajin garin birnin Kwanni ya halarci taron majalisi na musamman da kungiyar ta kira a wurin da sharhanta inda lokacin membobin kungiyar suka rushe tsohon kwamitin gudanarwa ko biro da shugaban Usman ke jagoranta kuma suka kafa kwamitin rikon kwarya kamar yadda magatakarren kungiyar ya mini karin bayani. Ni na Mama Hassan matsala ta aka samu yanzu shi na yanzu muka zo muka yi Assembly General dan Assembly General akwai masu ma kawo tsari saboda cin gaban kakarmu kasanmu kuma da benin kwanni da haka na yanzu muka zo akwai yan matsaloli shi na yanzu an samu dan kwamiti na kiris tunda abun kaji ai lafa fasewa da an kai magana. Yanzu ana iya cewa shi tsohon kwamiti an an dakatar da shi an kafa kwamiti na wucin gadi. To insha Allah dai haka Assembly General ta yi decide ta ce a sa kwamiti kuma sa kwamiti na mutum biyan wanda za su tayar tsarin su ko dawaki kakin denan tawa ta zo ta sa sabon biro. Nan zuwa yaushe aka tsammani yalla maganar ta kai ga tawa zakwa. To yanzu dai za mu PV ma'aika matawa. Tawa yanzu ita za ta decide gada za ta muna ta faɗa muna kuma ma sha wata muku gada za a yi. Sai dai fa Alhaji Mamman Kwagiri da aka ce an cige ya ce ko alama yana nan a matsayinsa. Ko gobe ko jibi ko gata sai in ta ta zaka da kanta na gamsu kan wannan zakwat in ta zaka ta yanke hukunci ta na dauka amma in ba ta ta zaka ta yanke hukunci ba ga taro eh, an kai an cika kan zai har baya abin da zan dauka na ba abin da zan yi yarda da shi na ba kai kana nan matsayin kai ne president ko gobe abin da za a yi hayya ga hili ga mai doki abin kashi tsauri kare bai aikin komi ni ban amince musu da ga taro sun kai sun kaza sun kace bai sun tsaye da biro sun yi ni ban amince ba a nasa bangaren shugaban kwamitin rikon kwarya na mutane biyar da taron ya girka ya ce zai yi wa tsohon shugaban nasiha domin ya ba da kai ga abdullahi madugu tunda inda jima'a take taru a ce wajen mutum talatin baka samu mutum guda wanda ya bi ka ba ai ka gani wannan abin shi in ya so wahal da kanshi kina an nuna mai rashin so yanzu ya za ka iya laka jawo hankalin shi a samu ya dan sosotto to wannan yanzu in Allah ya so zan ci gaba da yi mishi nasiha in gaya mishi da jagoranci Allah na ke bada shi kuma lokaci yayi saboda laihin shi yawa Allah yake amshe shi mu ba mu son wannan jagorancin da muna muna son wannan tun lokacin da tsohin waje gaba ɗaya da wa'anda a tsohi na biro su kuwa duka ga sunan suka suka mu amshurin wallahi tillahi ba zai samu shi ba haruna mamman ba na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja zaune tsaye ba ta kare ba a yankin olu na jihar imo inda mutane ke fama da fitinar matsafa da kuma 'yan rajin kafa kasar biyafra ta ipob wakilinmu lamido abubakar ya aiko mana da wannan rahoton. Because of the insecurity situation, killing almost on daily basis. Wannan yana cewa ne suna na Michael akwai matukar tashe-tashen hankula muna samun rahotanni na kashe-kashe a sassan yankin Olu sakamakon ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri. Shi kuma wannan ya ce. Today we heard that there was killings of some ladies. Yana cewa ne mun samu tabbacin kashe mata biyu a baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankulan da aka samu da rundunar sojan Najeriya da kuma kungiyar nan ta haifawa kuma kawo yanzu muna samun rahotanni na kashe-kashe nan da can a gefe ɗaya kuma wasu bayanai sun nunar cewa wasu masunta da suka fito daga arewacin najeriya waɗanda ke gudanar da harkokinsu a jihar imo wanda suka kwashe shekaru da dama bayanai sun nunar cewa sun ɓata ɓat kamin daga bisani a gano halaka su aka yi alhaji manu muhammad wani shugaban 'yan arewacin najeriya ne a yankin olu guda ana kiran shi sabo yaro na kiran yake wasu sabo ba su dawo ba sai wani in yamur yake zo ga ya ji labarin an kama mutane mu amma ya yi magana da cewa a cikin shekarar su uku suna kama bayan an sake su sai wasu sun ka tare su can cikin ruwan kuma to su muke tsammanin sun kai kisa sai mun kai shakan mashin mun ka zo mun ka ga wuri an ka nuna muna garo ba su can a wanduna to da ni an ji wandunan guda sai nike so mutanen nan kashe su ne an kai shi ba wani isa Isiyaka da ke zaman uba ga ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ya ce. Ina ka bisa wasu kuma ba ga wasu ga wando su nan a bakin ruwa ɗin. Sai aka samu waje gashi an yi sabon tono shi ya yawa wajen su. Wannan yaran da yi wanda ke tsammanin kuma da kamar da hannun su kuma sun gudu sun bar garin ba su nan. Yanzu da mun kai kukan wajen gwamnati yanzu na kashe tsoro a alami mu zo ma duna su. Bayan na nan za a yi ne za a yi. Ba mu sa yi bayan da mu su gwamnatin ba. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da faruwar lamarin na kashe-kashe kuma ta ce a tsaye take wajen kare ɗimbin bin dukiyoyi da rayukan jama'a dsp okuko onaldo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar imo yana cewa ne tashe-tashen hankula sun faru a yankin olu wadda ta haɗa kananan hukumomi tara a jihar ta imo kuma kawo yanzu rundunar 'yan sanda a tsaye take domin ganin cewa al'amura sun koma kamar yadda aka saba mun baza jami'anmu musamman inda aka samu tashe-tashen hankula domin gudun abinda ka wata ebewa baya lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal nigeria bayan zaman tanki ya to rasa dukkan kujeru a zaben shekara 2019 sanadiyar kara har kotun koli jam'iyyar apc ta jihar zamfara ta ɗinke barakar manyan 'ya'yanta wannan ya faru ne daga aikin sulhu da kwamitin rikon jam'iyyar na ƙasa ya jagoranta inda tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari da sanata kabiru marafa suka zauna a inuwa ɗaya da nuna duk rashin jituwa ya wuce kakakin ƙungiyar magoya bayan tsohon gwamnan Sanatan Comrade Ibrahim Garba abdurrahman ya ce sulhun na da tasiri don zaben shekara 2023. Kafin wannan sulhu babu wata fahimtar juna tsakaninmu da bangaren da aka yi sulhun tare da su. Mu a matsayinmu na matasa tabbas zai taimaka mana matuƙa domin za mu ƙara samun jituwa tsakaninmu da wancan bangaren mu haɗu mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin mu ciyar da jama'ar APC gaba wanda idan da ba a yi sulhun ba to duk yadda muka so mu yi aiki tare to ba za mu taɓa samun fahimtar juna ba. To amma sakamakon wannan sulhun to na tabbata insha Allah za mu ƙara samun jituwa tsakanin mu a tsakanin mu matasa da kuma su shugabannin namu domin ganin cewa mun cimma nasara a zaben da muke fuskanta wani zabe kake magana zabe na 2023 domin yanzu ai damarar da muke ai muna kokari ne mu ga cewa za a mu cimma nasara a zaben 2023 cewa muna cikin kalubale kasancewar matsalolin da aka samu a baya wannan jama'iyya ta tafka asara a zaben da aka yi na 2019 kasancewar rashin jituwar da ya shiga tsakanin waɗanda suka yi sulhu to alhamdulillah yanzu muna ganin cewa kasancewar yau mun dawo yanzu in tsaya maɗaurin ki ɗaya to insha Allah a zaɓen da muke fuskanta na 2023 za mu cimma nasarori tun daga mataki na jihar Zamfara da kuma mataki na ƙasa, insha Allah kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tattauna da shahararren malamin nan da ke birnin Kaduna wanda ya ɗauki gabarar shiga cikin dazuka domin yin wa'azi ga 'yan bindiga daɗi. Toma Dalla. Da farko na tambayi Dr. Ahmad Gumi ko mai ba shi kwarin gwiwa shiga cikin dazuka domin haɗuwa da waɗannan 'yan bindiga daɗi? Wato abu ne sananne makiyaya sun ɗauki muguwa hanya face mutane da garkuwa da mutane da cin zarafin mutane kuma wayanda ake kamawa ya bayyana cewa akwai jahilci kwarai tare da su ba tun wannan gwamnati ba tuntuni ana yakin su amma abun bai kare ba har yanzu shi ne muka ce to bari mu kusance su mu gani a koya musu ilimi a yi musu gargadi a shiryar da su zai yi Allah ya ja ya canja ra'ayinsu idan ka je wurin su me suke gaya maka dangane da abin da yasa suka shiga wannan aika aika haka wallahi koke koke kai kuma kai kanka sai ka tausaya musu kuma ni abin da ya kara sa nake jin tausayi al'amarin mutane ne wa'anda ba su da shugabanni masu ilimi masu basiran da za su ce ga yadda za ku nemi a yi muku maganin matsalolin ku ba ku ɗauki bindiga kuna sace mutane numa su hanyoyi ta laluma inda za su korafe korafen su a biya musu bukata na tabbata maka ba wani a cikin sun da zai ɗauki wannan bindiga menene korafe korafen nasu to in ka shiga dajin ma me zaka gani tun lokacin da Allah ya duniya na haka take duk wani kaso da ake yi na na gwamnati ba abin da ake musu mutane na cikin daji kai ba kai musu makaranta ba ba kai musu asibiti ba ba kai musu hanya ba ba ka taimaka musu ba su ne farkon da aka sace shanun su yanzu haka zan je wata kasa an sa an kwace musu gonakin su ma ba kuma wurin da za su kai kuka in an kai kotu a cuce su in sun kai wurin yan sanda a cuce su ba ni ko ina yake a bi a kashe shi kai haba dokta idan muka duba kaman gwamnatocin da suke nan arewa maso yammacin Najeriya kansu ya rarrabu wasu suna ganin cewar wannan sulhu shine abin da ya kamata yayin da wasu ke cewar babu sulhu. A abu ne mai sauki nama ne aka kawo wani ya ci a soya wani ya ci a fife su me fife su ya fife su din shi me wa ya soya amma ga wanda zai aiki tun yaushe ake yaki da su me yakin yayi yaki me sulhu yayi sulhu mu ga wanda zai ci nasara. Amma yanzu kai takamai da ke ka gana da mutanen nan kana ga wani mataki ne zai fi yin tasiri. Ba wanda zai yi tasiri sai wannan sulhun nan wannan kama mutane da suke suna azabta mutane ana neman kuɗi kuɗin neman sayan makamai ne na yaki. Eh amma dokta wani na cewar kamar mutanen nan sun saba da garkuwa da mutane suna samun miliyoyin kuɗi kamar. Babu wani abin jin daɗi tare da su. Abinci ma da kyau suke ci. Na gaya ma sayan makamai suke yi sannan kuma sun sun shiga wani kwaya ba komai ba ni daɗin kuɗin da suke ji balle ba ce suna jin eh, wani daɗin kuɗi. Sannan kuma kuɗin nan da yawa ma akwai mutanen cikin gari har jami'ai wanda suke tare da su suna karban kuɗin da ake garkuwa da shi hakan ne ka jama iyakan gaske kenan dan rashin ilimin su da basira da kuma sanin yadda za su samu tsala. da fitar da matsalar su sai kuma ana shigo musu da kwaya jure hankalin su to amma wasu masu nazari akan shanun tsaro suna ganin cewar kamar waɗannan yaran wasu daga cikin yan boko haram ko iswap sun yi tasiri wurin jan ra'ayin su to har yanzu eh, boko haram ba su shiga fulani ba saboda haka shi sa yanzu ya zama mana dole ba mu da lokaci kafin su shiga su yi tasiri akan su to dole a cece su kana ga misali yanda kuke wannan abin ku kadai kan nan ba hannun gwamnati a ciki abu ne wanda zai yi tasiri kaga yanzu ina zamfara zamfara na ga gwamnati tana taimakawa a yi wannan abu na je sokoto ma na ga shi ma suna da shiri kai sun yi cin abubuwa su ma yana da abu nan saboda haka yanzu sokoto da zamfara akwai saukin al'amarin kwarai da gaske domin mun zo daga gumi muka bi ta anka muka zo goso gashi nan ana kiwo ana noma ba wani matsala daga shinkafi har zuwa goso ba wani matsala mutane na kiwo matsala kawai da muka samu shine wurno da kuma wurin kasan isa an ce kuma yawancin su mabuzaye ne kasancewar waɗannan waɗanda suke tada hankali ba su da wata kungiya guda ɗaya wanda in ka samu shugaban ka gama magana da kungiyar kenan ko da an yi su bangaren a iya samun wancan bangaren shi kuma shi da aika aika kana ga wani zai eh, wani na dinki wani na na farkewa yawa haka yake to amma dole sai an bi su ɗaya da ɗaya kenan kana ga doctor za a yi musu ɗaya da ɗaya kwarai da gaske abin da ya sa shi ne ai kaman kifi ne a koki babban kifi ya cinye karami in ka samu babban kifin to zai cinye kananan shi zai hana kananan yin barna ko mun ga suna yi yanzu haka suna hana kananan barna in ka ga yi barna to maybe yi nesa ne ba sani ba saboda ka ana gaya kuma juya akalansu a su zama su ne kuma ke taimakawa wurin samun tsaro a cikin daji ba wai labari ba ne abin muke ciki kenan yanzu muna garin mu sau lafiya lau masha Allah hanyoyin da za ba a bi kasuwar da ba a ci duk ana ci lafiya da ya dawo kuma idan ka ji wai ai dan hari can ai dole kafin kafin a warke gaba daya ai ta dauki lokaci shi kan shi barna a hankali ta zo amma dai ana hanyar warkewa ne abun yana cin nasara saboda haka ina son gwamna na Kaduna Malam Nasiru ya dauki wannan ra'ayin yayi hankuri mu shiga dajin birnin Gwari ya hankuri do Allah na san shi mai mulki ka san bai son reni hmm? nan ma maganar reni bane maganar eh, rayuwar mutane ne su kuma can jahilai ne shi da kan shi ya ce jahilai ba su addini ba jahili bai da magani kaman kami ka jawo shi ka koya mishi yadda ma zai tafiyar da rayuwar shi jahilci ne fa kawai tsintsan shi. Dokta to kana ganin misali idan shi gwamna Nasiru El Rufa'i ya yi bayanin cewar a yi amfani da karfi da yaji din karfi da yajin zai kai ga abin da ake cin ake fata? A'a shi karfi da yaji yana da amfani amma yaushe sai an kare sulhu da matsayin karfi da ake yin sulhu. Tun da sun san akwai karfin sun san akwai abun nan eh, shi dai ya hankuri yanzu a shiga tun da ya ce jahilci ne ba su addini ba. Ka shiga ka musu addini ka gani addinin zai hana su wannan barna. Gashi mun shiga da nan take mun ga alamun suna barin barna nan take. To amma yanzu idan kuka tattauna da su mutanen da suna dauke da bindigogi ya kuke da bindigogi da sauran makaman nasu. Ai gaskiya ka tafi bindiga shi karfi shi ma ya sa abin da ke ba kyau saboda ka in ka zo mai da kuma ba da fada ba da kuma neman mishi mafita shi ma ya san yana cikin matsala domin bi ya shigo gari kuma gashi yana cikin daji yara kananan ne so wani ya ce ma shi yana so ya je ga uwar shi kananan yara yaushe za mu tsaya gwamnati manyan mutane ana fada da kananan yara sai dai mu shirya da su. A waɗannan gwamnoni da suke arewa maso yammacin Najeriya da amma gwamnatin tarayya gaba daya a kalma ɗaya ko biyu wani sako za ka isa gare su. yanzu gwamnati tarayya ne kaɗai za ta iya taimakawa ta fitar da kuɗi a shiga wurin mutanen nan a yi musu makarantu a yi musu asibiti a yi da na ci a yi afuwa ban ce wanda ya kisa ba mai afuwa ana nufin su kansu sojoji sun kashe eh, ba bila adad an kashe mutane innocent to wayannan da aka kashe innocent in an biya diyan su su kuma wanda suka kashe a gari su ma a biya diyan su in an yi haka insha Allah cikin wata ɗaya wata biyu zaka ji ma abun ya gwamnati da fito da kuɗi maimakon siyo makamai. Ga kuma su 'yan bindigan da wata watakila baka kai baka isa zuwa gare su ba kila suna jin mutu wannan kafar me sakon ka gare su? Sakon na gare su don Allah su yi hankuri su aje wannan bindiga su zo a zauna kan teburi a ji korafi korafin su duka a biya musu bukatar su shine nake amma wanda ya kisa ta wannan shi kuma wannan daban shi daman yanda yake wato abubuwa iri uku ne a musuluncin mu hmm. akwai sata kamar da Allah ya ce wasariqu wa fatu ma. akwai hiraba shine ba wanda zai daddatsa hanya sannan akwai bugat bugat su ne wanda za su bijire wa hukuma su ba barayi bane to duka wannan uku akwai su a cikin dajin nan akwai wani shi barawo ne shi kadai akwai wani kuma bandit ne sun haɗu su da yan hiraba yan amroba sannan kuma akwai yan bijire wa gwamnati to su yan bijire gwamnati su ne tsin cikin 100 saboda yanzu ya koma bijire wa gwamnati in za a yi sulhu da su za su yi sulhu sun yadda makamai to dole a musu afuwa wannan Allah ya faɗa ka to amma akramaka Allah mutanen nan in suka yi sulhu suka yadda afuwa ba san wani komai ba sai wannan kashe kashe kashin da kuma sata da sauransu. A man yawa ba na ce a fito da kuɗin gwamnati a musu abin da za a yi musu ba a yi center na rehabilitation a koya musu sana'a a ba su jari wani a sai musu shanu ai ba haka kawai za a bar su ba in har za a zo a gina mana gada flyover a kawo to su ina flyover sun daji kuɗin da aka kashe in za a yi third mainland bridge su ina kuɗin da za a kashe a fito da kuɗin a sayo musu eh, shanu a sayo musu a nuna musu sana'a a yi santa na rehabilitation a yi musu makaranta mu kai su scholarship su yi karatu ina kudin nasu na'am sai ba mu kai muka sani mu jefa musu kamar da aka yi yan Niger Delta misali kenan har ma fi domin sun fi yan Niger Delta yawa kasan nan ba da baya mafillaci yana yana yawa sun fi su yawa sun fi su haƙƙi to doctor a ƙarshe ban sani ba ko akwai wani ƙarin bayani da zaka yi wanda ban tambaya ba A dai gwamnati federal government wannan abun yana kan president president ne zai ɗauki wannan mataki kamar yadda aka yi wa Niger Delta a fito da kuɗi mako dan kuɗi wallahi an fito da kuɗi na rantse maka da Allah yanzu nan zaka ji al'amarin nan ya mutu. To dokta mun gode. Masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. A'a talakawanka a cikin yunwa da zama. Masarare albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita sani. Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda dai aikin ɗan sanda ya gama da shi da dosbin dutse. shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen. Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wata sanarwa ta ƙasa da ƙasa da gwamnatin Amurka ta fitar. karkashin shirin ba da tukwici don a samu tabbatar da adalci. Amurka na ta yin ba da tukwici har dala miliyan bakwai ga duk wanda ya bayyana inda za a iya samun Muhammad Abatai ko kuma wane ne shi. Wannan mutumin wanda aka fi sani da Abdulrahman almagribi na zaune ne a Iran kuma ɗaya ne daga cikin muhimman shugabannin ƙungiyar Alka'ida. almagaribi wanda aka haife shi a ƙasar Morocco yana da kimanin shekaru hamsin da ɗaya da haihuwa a duniya. Da ɗaɗɗan daraktan sashen sadarwar ƙungiyar Alka'ida ne. Al-Sahab kuma shi siriki ne sannan babban mai bayar da shawara ne ga shugaban ƙungiyar Alka'ida Al-Yaman Al-Zawahiri. Wasu takardu da aka samu a farmakin soji da aka kai kan tsohon shugaban ƙungiyar Alka'ida Usama Bin Laden a shekarar 2011 sun nuna cewar almagaribi ya kasance wani tauraro mai tashi a kungiyar na tsawon shekaru da dama. almagaribi ya kasance wani babban shugaban kungiyar a kasar afghanistan da pakistan tun a shekarar 2012 biyo bayan takura daga yanki da ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa na tsawon shekaru ya koma kasar Iran inda ya ci gaba da jan ragamar kungiyar Alka'ida a duk faɗin duniya. A matsayin shi na shugaban sashen hulɗa da jama'a na kungiyar ta Alka'ida, almagaribi na haɗa kai da ƙawayen Alka'ida wajen gudanar da aika-aika. Wannan tukuicin akan almagaribi wani ɓangare ne na ƙudurin Amurka na ganin cewar manyan jagororin alka'ida da ke Iran sun fuskanci hukunci. Tun da aka fara wannan tsarin ba da tukwici a shekarar 1984 an ba da tukwici fiye da dala Amurka miliyan 150 ga fiye da mutane 100 wanda suka ba da muhimman bayanai da suka kai ga zartar da hukunci akan 'yan ta'adda a duk faɗin duniya. Ga duk wanda ke da wasu bayanai akan Abdulrahman Almagaribi ya gaggauta tuntubar ofishin bada tukwici don tabbatar da adalci a shafin su wato www.rewardforjustice.net ko info at rewardforjustice.net ko mutum ya rubuta zuwa ga shirin bada tukwici don tabbatar da adalci na reward for justice a birnin gundumar Columbia. Kuma mutum na iya tuntubar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da shi. Za a yi matukar sirrinta duk bayanan da mutum ya bayar bayanan da za su bayyana miyagun 'yan ta'adda da kuma kawo ƙarshen ayyukansu. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.